Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce lokacin da mayakan Boko Haram suka shiga garin Baga da misalin karfe bakwai da minti goma sha biyar na yammacin wannan rana ta tura wani jirginta na leƙen asiri wato ISR da ma ƙarin wasu jiragen yaƙi da suke tuntuɓar dakarun ƙasa kuma sun afkawa dandazon mayakan na Boko Haram yayin kuma da ƙarin wasu jiragen yaƙin suka yi ta auna wasu mayakan na Boko Haram a wajen garin Baga inda suka karkashe su baki ɗaya. rundunar sojojin saman Najeriya, kamar yadda kakakinta Air Commander Ibi Kulle da Ramola ya bayyana, ya ce jiragen yakin kazalika sun kuma marawa sojojin ƙasa da na ruwa a garin Doron Baga, yayin da mayakan na Boko Haram suka kai musu wani farmaki a shekaran jiya, inda aka tura jiragen yaƙi guda shida. jiragen yakin sun hango jerin gwanon motocin mayakan na Boko Haram ɗauke da manyan makamai a kudancin garin Baga, inda jirgin yaƙi samfurin Alpha Jet ya afka musu inda ya kone su ƙurmus da su da makaman da motocin baki ɗaya. Sojojin saman sun ɗauki kwamandojin sojojin ƙasa da na ruwa inda aka yi farmakin tare da su. Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta tayar da jiragenta na yaƙi sau ashirin da ɗaya. inda aka yi farmaki sau ashirin cikin awa talatin da tara a kwanaki biyu a garin na Baga. Win Commander Musa Isa Salmanu wani masanin tsaro ne. Eto, eh um, idan ka duba wannan makamai da ake amfani da shi ko kuma jiragen sama na leƙen asiri da sauransu, abin da za ka duba shi ne cewa shin ƙasar nan menene girman ƙasan. Na biyu kuma a ina ne ake amfani da wa'annan jiragen, ana kuma amfani da su a wuraren zamfara da sauran wurare. Muna da wa'annan abubuwan amma a shi ne cewa ana buƙatan ƙari. Babu yadda za a yi abin da ake cewa platforms ba su iya yawa sai dai su karanci a yanzu gaskiyan shine cin suna da karanci kuma idan da za a iya samu ƙari da zai yi fi ma kowa amfani ba za a iya samun lokacin da a samu ɗan tazaran da aka ɗauke hankali daga wuri kaza aka maida shi wani wuri sai ga an samu irin wannan gurbin da har za su iya tattarowa ba tare da an gansu ba amma kaga da aka maida hankali can wurin nan da nan effort din suka samu wa'annan suka tarwatsa abin da har ya kawo ga inda muke yanzu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.